jam'iyyar apc a jihar borno arewa maso gabas ta ce yanzu ya tabbata tsohon gwamnan jihar borno ali madu sharif dan kawalci ne na jam'iyyar pdp shugaban jam'iyyar na jihar ali bukar dalori ne ya bayyana mini haka a wani hira da na yi da shi ta wayan jarho kan canja shekan da tsohon gwamnan ya yi daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp insha Allah rabbana alimu shi ko yau ya tafi na ba abin da zai rage mana domin shi sa da zai yi tunani da nazari shi yau ya ce ya bar jam'iyyar APC abin mamaki ne kuma abin kunya ne da dalili da ya sa na faɗa haka an zaɓe shi so fudu ko so uku a Borno Senator kuma an zaɓe shi so biyu gwamnan Borno da shi aka yi majan nan aka APC kuma bayan wannan da aka yi ina so ga mutane su sani domin shi mulki na Allah ne ba shi zai ya ba mulki ba shi ya zai ya a zaɓen na sanato kuma gwamna cikin shekara mai mai mulki yanzu a Borno ya ki zaɓe in ka zauna ka lura ai wannan abun ba ikonsa ba ba ikonsa ba ikon Allah ne to amma muna da labarin akan cewa zai bar jam'iyyar APC ne da 'yan majalisun dokokin jihar borno guda 25. da farko ma bari in baka abunan jawabi akan cewa membobin borno house assembly ni da kai nan da nake magana yanzu a state chairman apc ni ma member ne state house assembly yanzu haka duk kolis zina muna tare da su duk ba su da ma wani alaka da alim bishiri kai a kaman matsayinka na shugaba ganin cewa sau da dama shi gwamna kashim shatima yana nanatawa akan cewa shi yana biyayya da shi shi wanda ake gani kamar uban gidansa ne a siyasa baka gani akwai kyautu ku zauna ku shugabanni ku sasanta su a shi siyasa haka ya gada domin an sha zama da shi har ma a zonal meeting namu da last week mun yi zonal meeting mun yi rezin wannan maganganun da aka yi magana kuma an je an yi three man committee an je an same shi bayu ba don saboda haka shi da yadda kashin ya yi masa ba don kwali ba ne ya san shi a neman mai gidansa ne shi ya kawo jaje kwamishina amma shi mulkin da na yi gwamnan borno shi ya zama sanadi amma jama'an borno su suka zabe kashin don saboda haka ba ma fargaba ba ma shoku ba ma jambaya kuma za mu ci gaba insha Allah 2015 kashin shetima zai ci zabe. dan Ali Sharif ya bar jam'iyyar APC ku ba zai shafe ku ba? Ba abin da zai shafe mu ko yau yanzu ya bar mu ba abin da zai shafe mu sai dai lafiya. Za mu iya cewa ya bayyana karara akan cewa zargin da ake wa gwamna Ali Madu Sharif akan cewa tuntuni yana yi wa jam'iyyar PDP aiki ya tabbata kenan? Ya tabbata, dalilin da ya tabbata ba abin da zai kai shi PDP in ba wannan ba, ba abin da ya sa kai shi in ba wannan ba. Ya tabbata, tabbas ya tabbata. wani Rabul Ali Bukal Daluri shugaban jam'iyyar APC a jihar Borno. Bayanai dai na nuni da cewa tsohon gwamnan jihar borno ali madu sharif ya ziyarci jihar borno inda ya bayyana wa magoya bayansa ficewarsa daga jam'iyyar apc inda ya bayyana cewa za su yi gangamin ficewarsa bayar bikin sallah jihar borno dai na daga cikin jihohin najeriya da jam'iyyar apc ke tinkaho da ita sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe najeriya